واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا من كان أكرشن آية 21 bayanai da annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya yi game da rashin alhuda-huda a bakin aiki annabi suleiman ya ce la'u'azzibannahu azaban shadidan aw la'azbahannahu aw ya'tiyanni bi sultanin mubin yace wallahi zan azabtar da alhuda-huda azaba mai tsanani aula azbahannahu ko kuma na yanka alhuda-huda kowa ya huta aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mini da hujja mai karfi akan rashin zamansa a bakin aiki mun yi dogon bayani akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana cewa duk lokacin da mutum ya yi wani abun da ake tuhumarsa to dole a bashi dama ya kare kansa daga wannan tuhuma da ake mishi idan ya kawo dalilai masu ƙarfi wadda suka gamsar to sai a karbi uzurinsa idan kuma bai kawo dalilai ba to nan kuma sai a hukunta shi gwargwadon laifinsa amma dai musulunci ya yi umarni da a rangwanta ma kowa har sai an ji numfasawansa akan abin da ake zarginsa ko ake tuhumansa da shi yan uwa mun ji ko mu yi kokari mu kiyaye irin waɗannan ƙa'idodi na addini mu daina amfani da jita-jita ko maganganun da muke ji a gefe akan ƴan uwanmu mu jefe su da waɗansu maganganu ko kuma mu hukunta su da wani hukunci wadda ba na adalci ba Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to yanzu annabi Suleiman ya zauna yana jiran alhuda-huda ya dawo to sai ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ولها عرش عظيم فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله يتشفى مكث غير بعيد الهدى هدى bai أو أن wannan ديبا sai ga alhuda-huda ya dawo mun fahimta ko annabi suleiman ya bincika babu alhuda-huda ya yi waɗannan maganganu da ya yi wadda zai hukunta alhuda-huda da su allah ya ce fa makasa ghaira ba'i alhuda-huda bai ma ɗauki dogon lokaci ba a wannan fakuwa da ya yi a bakin aiki sai ga alhuda-huda alhuda-huda yana isowa gaban annabi suleiman malaman tafsiri suka ce daga can sai ya sake fuka-fukansa sai ya fire sai ya zo ya faɗi a gaban annabi suleiman fakala sai ya ce ma annabi suleiman a habtu bi lam tuhiti bihi ai ittal'atu ala ma lam tattali alaihi ya ce mishi yau na gano wani abin da baka gano ba yau na samo wani labari da baka san da labarin ba a hattu bi lam tuhiti bihi yau na tsinkayo wani abun da kai baka da tsinkayi a kansa ituka min saba'in bi ba'in yaqin na zo maka ne daga saba'i da wani labari na yaƙini na gaskiya kun ga dai aiko da a yanka sai an ji wannan labarin alhuda huda ce a haqqtu bima lam tuhit bihi na tsinkayo na hango na leko wani abun da baka leko ba waji ituka min saba'in bi naba'in yaqin na zo ne yanzu haka daga saba'i da wani labari na yaqini wadda babu ƙarya a cikinsa to sai ce إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ولها عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما

wa utiyat min kulli shay'in sannan wannan matan ita ma an ba ta komai da komai duk abin da mulki ke bukata wannan matan tana da wannan abin annabi suleiman shi ma a speech ɗinsa ba ya faɗa ba wa utina min kulli shay'in an ba mu duk abin da mulki ke bukata to alhuda guda sai ya ce mishi inni wajattu mar'atan tamlikuhum na samu wata mata ce take mulkan mutanen saba'i wa utiyat min kulli shay'in sannan wannan matar ita ma an ba ta komai da komai da mulki ke bukata walaha arshun azim kai ita wannan matan kama tana da wani gadon mulki mai girma wani gadon mulki babba kun fahimta ba ku ji ana cewa balkisu mai gadon zinare ba wannan gadon ne kenan ka je ka karanta radul azhan ila ma'anil na shehun musulunci shek abubakar mahmud gumi yace gadon tsayin gadon zira'i 80 fadin gadon zira'i 40 tudun gadon daga ƙasa zira'i 30 gadon kuma na da ƙofofi bakwai wannan ƙofan wajen cin abinci ne a wajen wannan kofan wajen mitin ne kuma kan gado ne yanzu ne kake ji ake cewa wai wani wai bayan gidansa da TV inda Balkisu za ta dawo ta zo ta kewaye gidajen gwamnonin nan za ta ce kuma haka gwamnoni suka dawo kauyawa eh. inni wajattu ya yace na samu wata mata tamlikuhum ita ce take mulkan su wa utiyat min kulli shay'in wannan matan an ba ta komi da komi da mulki ke bukata walaha arshun azim wannan matan tana ma da wani gadon mulki mai girma wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah je kuma na same ta da ita da mutanenta baki daya yasjuduna li shamsi min dunillahi ay ya'buduna shamsa min dunillahi suna bauta ma rana ne ba Allah ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kayatar musu da wannan mugun aikin su fahum la yahtadun saboda haka sai ya zan fasaddahum an sabil sai ya kanje su daga tafarkin Allah ya batar da su wannan bautar ranan sai ya kayatar musu da shine abinda da su rike su tsira fasaddahum ani sabil shedan ya kanje su daga tafarkin Allah ma'ana sun bar doron tafarkin da za su bi su tsira fahum layi hatadun saboda haka ba su shiriwa ma'ana ba su kan doron shiriya suna kan bata ne Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul kab'a fis samawati wal ardi shaydan ya kange su daga sujuda ma Allah daga bauta ma Allah alladhi yukhrijul kab'a fis samawati wal ardi wanda yake bayyanar da boyayyen abu a cikin samai da cikin ƙasa ka san shi Allah fa innahu ya'lamu sirra wa akbar wala habbatin fi zulumatil ardi oh. idan ka je ka siyo gero kana tafiya sai ya huje sai dan tsiyaye ana malam ya huje bayan shekara guda Allah san inda geron ka fadi yake Allah san inda yake masarar ka da ta huje ta zubi Allah ya san inda yake ko bai sani ba Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi shedan ya kange su daga sujuda ba Allah ma'ana bauta ma Allah wadda ke bayyanar da ɓoyayyen abu a cikin sammai ne ko a kasai wa ya alamu ma tukfuna wa ma tulinun sannan Allah ya san abin da kuke ɓoyewa kuma Allah ya san abin da kuke bayyanarwa Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba abin bauta da gaskiya sai Allah huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma kun ji jawabin alhuda huda to annabi Sulaiman sai ce قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال النبي سليمان يتي سننظر زام أنصيا مبنتك لابارن دكزور الشيء إنك أصدقت am kunta min alkazibin gaskiya ka zo da shi ko kuma ka zo da jawabai ne don ka kare kanka daga hukunci jama'a kuna ji labari ya zo da shi annabi suleiman ya ce sanan zo za mu bincika a sadakata abinda ka faɗan nan gaskiya ne cewa mutanen saba'i mata ce take mulkarsu sannan rana suke bautawa ba Allah ba walaha arshin azim kuma tana da wannan gadon mulkin da ka yayata shi a sadakta shin gaskiya ne am kunta min alkadirin ko kuma abinda ka faɗa din nan ƙarya ne jama'a muna ji to haka tsarin mai mulki yake karka yadda kana mulkan jama'a wani ya dinga zuwa maka da labari akan mutane baka bincikawa ka dinga daukan mataki jama'a mun fahimta ka san waɗansu aikin su sana'ar su a gwamnati shine kai gulman jama'a a cikin gari ranka dade ai wani ma ba su yi ka ba ai wani ma suna yakan ka ne idan aka ce wani na yakan ka ne yalla boy ko wani bai yi ka ba aka ce malam me yasa baka yi ni ba sai in faɗi dalili akwai dalili ko babu akwai idan na kawo dalili sai a bani in ban kawo dalili ba to sai a mun hukunci to amma ba wai don ban yi ku ba kawai sai a hukunta ni wannan ba adalci bane saboda haka annabi Suleiman sai ya ce mishi sananzu za mu bincika wannan labari jama'a kuna ji za mu bincika wannan labari a sadakata abinda ka zo da shi gaskiya ne an kunta min alkazibin ko kuma ƙarya kai sai Allah ya ce اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا النبي سليمان سيدوكي على كلمة سيربوت ليتا da ya rubuta laitan sai ya ba mu alhuda-huda sai ya ce mishi idhab bi kitabi hadha ga wannan letar ka wuce ka tafi da ita zuwa gare su ma'ana ka ɗauki wannan saƙon ka kai zuwa garin saba'i ka je ka ka jefa wa balkis idhab bi kitabi hadha ga littafi na wannan ma'ana ga saƙona ga leta ta wannan rubutacciya ka tafi da ita zuwa ga saba'i fa alqi ilaihim idan ka je ka jefa musu letar idan ka ga lallai ka jefa a inda suka ganta thumma tawalla anhum sai ka koma gefe ka dallabe fanzur ma za ka ji idan sun karanta letan wani martani da su yi ka sake zuwa mun da labari jama'a kuna ji ga leta ta ka riƙe ta a bakinka ka fire da letar ka tafi cikin garin saba'i idan ka je ka jefa letar wa balkis da jama'arta. idan ka jefa letar ka tabbatar sun ga letar sun matawalla anhum sai ka dan juya baya gare su ma'ana ka nemi wani waje ka dan fake fanzur ma za yarji'un ka ji idan sun ɗauki letar me da su ce kun ji saƙon annabi suleiman annabi eh, eh, alhuda huda sai ya ɗauki leta a bakinsa sai ya fire sai cikin garin sabai abdullahi dan abbas ya ce lokacin da ya isa garin saba'i ya same su ne sun yi sujuda marana a daidai sujudar sai ya jefa letar a gaban Balkis waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce har ofishin Balkis ya kurɗa ya shiga ta windo sai ya je ya jefa mata letan akan teburinta to sai ga Balkis ta shigo ofis ko kuma da suka tashi daga sujudan sai ta ga letar lokacin da ta ɗauki leta ta buɗe ta karanta ta ga abin da ke cikin letan sai ta ce أيها رحمن إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا <coughs> قالت يا lokacin da balkis ta ɗauki wannan leta a kan teburinta da ta karanta abin da ke cikin letan maza maza ta ce a tattaro mata dukkan manyan jami'an gwamnatinta jami'an tsaro su masu zo gwamnoni su masu zo ministoci su masu zo dukkan manyan da ake tafiya da su a gwamnatin sai ta ce a gayyato su to sai suka zo fadar shugaban ƙasa ƙarar sai ta ce musu ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle ni an jefo mini wata takarda mai karamci an jefo mun wata takarda da take dauke da babban sako innahu min sulaiman wannan leta an kawo mun ita ne daga Sulaiman bi ma'ana an kawo wannan wasikar ne sako ne daga Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda ke kan takaddan shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai dama da haka ake fara leta bismillahir rahmanir rahim ake fara rubutawa Allah ta'alu alayya annabi Suleiman iya abin da ya rubuta a letan Allah ta'alu alayya kar ku mini tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo mini kuna masu sallamawa kuna masu miƙa wuya kuna masu da'a ma Allah kun ji abin da ya rubuta qalat tace ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na inni ulqiya ilayya kitabun karim lallai an jefo mini wata takarda mai karamci hu min sulaiman sako ne daga sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda ke kan takardan bismillahir rahmanir rahim me ke cikin takardan Allah ta'alu alayya kar ku mini tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo mini kawai kuna masu miƙa wuya ma Allah ku zo ku yi tauhidi ƙalar sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na aftuni fi amri ku mini fatawa akan wannan al'amari da ya taso mini ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun ba zan yanke wani al'amari ba ma'ana ba zan zartas da wani hukunci ba hatta tashadun har sai da yawunku ma'ana ku ban shawara ga abinda Sulaiman ya rubuto mu je mu musulunta mu zama musulmai kawai abin da yake aftuni fi amri ku mini fatawa ma'ana ku ban shawara akan wannan al'amari da ya taso mini ma kuntu kafiatan amran hatta tashadun ni ba mai yanke hukunci ne akan abin da ya nema ba har sai na ji shawaran ku jama'a kun ji abin da Balkisu ta ce musu

sai suka ce mata nahnu ulu quwwatin ranke daɗe ai mu ma'abuta ƙarfi ne ma'ana mun samu trenin na yaƙi yadda ya kamata wa ulu ba'asin shadidin sannan mun iya yaƙi na fitila wal amru ilayki al'amarin ki na gare ki mu ba ruwan mu fanzuri ma za ta amurin ke dai ki duba me kawai da ki umurni in kin ce mu je mu zo miki da Sulaimanu mu je mu zo miki da shi idan kin ce a je a zo da kan Sulaimanu a je a zo miki da shi amma mu babu ruwan mu ke ce shugaban mu ke ce jagoran mu jama'a kuna ji nahnu ulu quwwatin suka ce muna da karfi da zamu iya kowane irin yaki wa ulu ba'sin shadidin sannan mun iya yaki mu ma'abuta yaki ne na tashin hankali ba yakin da ba za mu iya fuskanta ba wal amru ilayki suka ce ba ruwan mu al'amarin ki na gare ki fanzuri ma za ta amurin ke dai ki duba menene shawaran ki menene umurnin ki kawai ke ba mu umurni ki ga aiki da cikawa kun san a jami'an tsaro ai akwai yan kasaran nan eh an san abin ba haka yake ba sai a je a ce mai labai babu komai kuma da komai haka ne ko ba haka ba haka ne fanzuri ma za ta amurin ke dai dubi me za ki ba da umarni a kai ƙalat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu karyatan afsaduha ta ce musu irin waɗannan masu mulki idan suka shigo alƙarya sukan yi rugurgune da alƙaryar wa Alu a izzata ahliha Zilla sukan mai da masu izzar alƙaryar sukan mai da masu mulkin alƙaryar su ne makaskantan alƙaryar sukan mai da gwamnoni da ministoci cikin kurkuku ko kuma a karkashe su Allah da kansa da kanshi sai ya ce wa kazalika yaf'alun balkis gaskiya ne haka masu mulki suke yi ba sun ce mata a yi faɗa ba to ai saboda ba a samo labarin annabi suleiman taji ne kun fahimta ko inda sun ga tawagan su ifiritu za su ce a yaki ne kala eh. ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki idan suka shigo alƙarya suka rugurguza alƙaryar ne wa ja'alu a izzata ahliha abilla sannan suka mai da masu izzan alƙaryar manyan mutanen alƙaryar su zam da su sune kaskantattun alƙaryar Allah ya ce wa kazalika yaf'alun haka nan ko irin waɗannan masu mulkin suke yi kun ji ko balkin sai ta ce to ba faɗa da ai ba wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya tace kar mu yi fada da Sulaiman wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin tace ku bari zan aika musu kyautan kuɗi fanaziratun sai na tsaya na yi jira bima yarji'ul mursalun yan aikan da me da su dawo an karɓi kyautan ko ba a karɓa ba balkisu ta ce abin da zan gwada kenan duk wannan kyautan mukamai da sauransu da ake balkisu ta koya musu jama'a mun fahimta balkisu ta koya musu a kira ka a baka mota a kira ka a baka miliyan biyar a kira ka <laughs> eh, akwai sirri a ciki akwai sirri ko babu akwai ta ce kar a yi fada wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin tace zan aika da kyautan kuɗi fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai na tsaya na jira naga yan aikan da wani sako da su dawo an karbi kuɗi na ko ba a karbi kuɗi na ba tace abin da zan yi kenan jama'a kun ji mai addini kyaututtuka suna da haɗari a kansa jama'a kuna ji mai addini kyaututtuka suna da haɗari a kansa ya halatta ya halatta a ɗauki kyauta a bashi ko da a gwamnati ne amma shi mai addini sai ya kalli fiskar kyauta jama'a mun fahimta idan kyauta ce da aka bashi don ana so ya daina faɗan wani abu to cin hanci ne idan kyauta ce da aka bashi don ya faɗi wani abu to cin hanci ne idan kyauta ce da aka bashi don ya goyi bayan ƙarya to cin hanci ne waɗannan duka uku bai halatta ya karɓa ba amma kai ɗalibin ilimi ne gwamnati ta taimake ka domin ka je ka ci gaba da karatunka wannan babu laifi a cikinsa kun fahimta amma idan kyauta ce sai ka fahimci kyautar akwai wani take-take a cikinta kar ka karɓa in jawuwa in kamuwa in ba a ja ka ba ba a kama ka bane in an kama hannunka za a ja ka za a ja ka ko ba a ja ka ba wallahi tallahi za a ja ka in dai an rike ka za a ja ka jama'a mun fahimta ustazai masu ilimin masu ne masu neman ilimin addini wajibi ne ku tashi ku nemi sana'a da za ku rayu da shi in duniya suna amfani da talaucin masu addini suna gurɓata su haka ne ko ba ka bane haka ne ka tashi ka nemi abin da zaka kare mutuncinka ka tashi ka nemi abin da zaka yi rayuwa akan kafanka kar ka yadda ka zam malan zalla kun san malan zalla shine shi karatu ya iya bayi da sana'a to malan zalla kenan kar ka yadda ka yi kokari dukkan annabawan Allah dukkan manzannin Allah babu wani manzo ko annabi da bayi da sana'a jama'a kun fahimta Allah ya ce وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah ce ba mu taba aika wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace ka ba kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama face dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ce kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi kun ji ko ustazai wa ma arsalna qablaka minal mursalin Allah yace ba mu taba aiko wani manzo daga cikin manzannin Allah ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq sannan suna tafiya kasuwa neman kuɗi jama'a kun ji ka tashi ka nemi abin da zaka kare kanka ka tashi ka nemi abin da ka kare mutuncinka ka kare addininka ka tsayu akan kafanka jama'a mun fahimta kar ka yadda don kana harkar almajiranci ka kashe zuciyarka kar ka yadda da wannan lalacewar mai addini idan duniya ta kwanta a ransa ya fi lalacewar ɗan duniya da duniya ta kwanta a ransa jama'a kun fahimta a cikin suratul araf Allah ya bada labarin wani malin فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce karanta ma al'ummarka labarta ma al'ummarka labarin wannan malamin nan Allah ya ce da muka bashi ayoyin mu kaga ai mutumin da Allah ya ce malami ne ai ka san malami ne Allah ya ce watlu alaihim na ba'allabi atainahu ayatina Allah ya ce labarta musu labarin wannan mutumin nan da muka bashi ayoyinmu fansalaka minha Allah ya ce sai ya tubu a cikin ayoyin sai ya tubu a cikin karatun fa'atba'ahu shaytanu ai fa'adarakahu shaytanu Allah ya ce shedan sai cin mishi fa kana min algawin sai ga malamin nan ya lalace walau ina Allah ya ce idan da mun so larafa'ana biha da mun ɗaukace shi da wannan karatu da muka bashi inji Allah domin na daga cikin abu mafi daraja da Allah ke ɗaukakan mutum da shi shine ilimi yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat walau ina Allah ya ce in da mun so larafa'ana biha da mun ɗaukaci wannan malamin da ilimin da muka bashi walakinnahu da ilal ardi Allah ya ce ai mala ila duniya wa rakana ila duniya Allah ce sai muka gano wannan malamin duniya ne damuwarsa duniya ne ta kwanta mishi a ransa wata ba a hawahu sai ya zan son zuciya kawai ya sa a gabansa jama'a muna ji Allah ya ce da shi ya cin mishi me ya saura mishi a gaba gare shi Allah ya ce son zuciya walau shi ina la rafa'ana hu biha walakinahu aqlada ila arbi ard ay mala ila ad-dunya wa rakana ilaiha Allah ya karkata ma duniya ya koma ya al'amarin su kawai rayuwar duniya wata ba a hawahu Allah ce fa masaluhu ka masalil misalin wannan malamin Allah ce sai dawo kamar misalin kare in tamil alaihi yalha, Allah ya ce idan kai dauki a kansa ma'ana ka fafure shi sai ya gudu yana lallagi yana zara harci auta turuku yalhas Allah ce idan ka je ka same shi a inuwa shi kaɗan sama yana nishi yana zara ido Allah ce haka malami in ya lalace ke dawa in tamil alaihi yalhas auta turuku yalhas jama'a mun fahimta saboda ka wajibi ne dukkan mai addini dukkan mai addini yayi kokari ya nemi abin da zai dogara a kan kafansa dukkan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke jinan ba wanda bai da sana'a haka ne ko sayyidina umar dan trader ne eh duk suna da sana'a su al-imamu ahmad bin hanbal manya manyan yan kasuwa ne kar ka yadda mutane su nade ka suna cewa wani ala fatta ala fatta ala abarka da talauci kar ka yadda da wannan ka je ka nemi sana'a in mutum ya ce ala gafata ka bashi ɗari biyar amma karka yadda kai a dinga baka annabi ya ce yadul uliya kairun min yadis sufla kullum mai bayarwa shi yake cikin alkhairi akan mai karba karka yadda a ce kai sai dai a taimake ka ka zage kai maka nemi abin da ka rayu da shi jama'a muna fahimta kowa ya je nemi kasuwa da zai harka da zai wanda ya samu aiki je ya kama Allah ya sa albarka a ciki mai kasuwanci Allah ya sa albarka a kasuwarsa wata rana sai ka kai kadai kana biyan kuɗin airing na rediyo da na TV ga jib a gefe haka ake yi kuɗi idan naka ne an hana ka tune ne Allah ya hana kuɗi in naka ne Allah ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لعباده والطيبات من الرزق لقوم يعلمون الله يتي ده منزان الله صلى الله عليه وسلم قل كتي من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله يتي كتنبيه وي واي هنا واي يتي باب كاو zinatan lahi lati akraja ibadihi kayan ado da kwalliya wadda Allah ya samar ma bayinsa wa tayyibati min rizqi da abinci mai daɗi. Allah ya ce wa ya hana qul Allah ya ce ka ce musu hiya lillazina amanu fil hayati duniya, to ai wannan kayan daɗin ma Allah ya bada shi ne wa muminai a nan duniya amma tunda waɗanda ba muminai ba ma sun zo sun haɗu ana ci tare kalisatan yawmal qiyama Allah ya ce kwantar da hankalinku in kun je lahira za ku ci kayan ku ko ku kaɗan ku abinda aka hana ka nemo ta hanyar haramu ka nemo ta hanyar haramu ka nemi abinci ta hanyar zalunci ka nemi abinci ta hanyar kin gaskiya da kin Allah wannan shine sabon Allah jama'a mun fahimta Allah yake babu wani manzo ko annabi da na taba turo shi kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face yana cin abinci kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi ƴan uwa mun fahimta Allah ya samu dace balkis ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ni dinnan mai aikawa ne zuwa gare su ma'ana zan aika musu da wata kyauta fanaziratun bima yarji'ul mursalun sai na tsaya na jira na ga wani sakamako yan aikan da su dawo da shi an karbi kyauta na ko ba a karbi kyauta na ba ta yi tarko ko ba ta yi tarko ba to bari ku ji annabi suleiman da aka je kyautar ne yace mata قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولنخرجن Suleiman Allah ya ce lokacin da jagoran tawagar Balkis ya iso fadar annabi Suleiman. kala annabi Suleiman sai ya ce mishi atumidunani bimali ni ne za ku mancin hancin kuɗi kun jabin annabi Suleiman ce wani kuɗin da za a baka kai malamin cin hanci ne to yanzu annabi Suleiman na koya maka yadda in an kawo wannan cin hancin kai ma abin da zaka ci Allah ya ce falamma a Suleiman lokacin da jagoran tafiyar ya iso wajen Annabi Suleiman yana zuwa sai ya buɗe mishi dukiya ta gwalagwalai da Balkis ta aiko ƙara sai ya ce atumiduna ni bimalin ni ne za ku kawo mini kuɗi a matsayin cin hanci fama atani Allahu khairun mimma kun? Annabi Suleiman ya ce ai abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku alkhairi ni Allah ya bani mulki Allah ya bani ilimi Allah ya bani annabta kuma Allah ya bani zunzurutun dukiya Fa ma atani Allah khairun mimma atakum abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi akan abinda Allah ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne kuke farin ciki da wannan kyauta da kuka zo da ita kuke ganin kamar abin kirki ce jama'a mun fahimta kaso Allah ya kasa ya ɗauki mulki ya ba ma wani ya ɗauki dukiya ya ba ma wani kai kuma ya ɗauki karatu ya baka yanzu kai ka faɗi ba faɗuwa a cikin wannan kasan. bal'antum antum bi hadiyatikum tafrahun yace ku ne kuke alfahari da wannan kyauta da kuka zo da ita annabi suleiman sai yace irji ilaihim dukka duba tafsiran malaman tafsiri suka ce irji ilaihim bi hadiyatihim maza ku tattara kyautanta ku mayar mata da kayanta kun je da ake yi <laughs> ina ustaz <laughs> irji ilayhim ku mayar mata da kyautanta irji ilayhim ka koma zuwa gare ta maza ka ɗauki kyautanta ka mayar mata falana'atiyannahum bi junudin la lahum biha ka gaya musu cewa zan taho da wata runduna la qibala lahum biha ai la taqata lahum bi muqawamatiha annabi sallallahu alaihi idan muka shigo garin saba'i jama'ar ta ba za su iya wannan runduna da zo da su ba ka je ka gaya musu kai kan dai yanzu ai idon ka ya nuna maka shi kan ai gashi a fadan ya ga su ifiritu sun yi zuru eh, ifiritu ma da wakin aljan ya ga su ifiritu ya ga kayan aiki ya ga sojoji annabi sulaiman ya ce irji ilaihim maza ka koma zuwa gare ta ka ɗauki kyautanta ka mayar mata kuma ka gaya mata falana'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha zan zo da waɗansu rundunoni mu yaƙe su idan mun iso wallahi ba za su iya tabuka komai wajen fuskantar waɗannan abokan gaba ba wala nukrijannahum azillatan sannan za mu fidda su a kaskance wa hum sajirun suna makaskanta ka je ka gaya musu jama'a kuna ji irji ilayhim ka koma ka je ka ce wa balkisu falana'tiyannahum bijinudin wallahi za mu zo musu da waɗansu rundunoni la qibala lakum biha ba za su iya taɓuka komai wajen fiskantar rundunar mu ba idan mun zo wala nukhrijannahum minha adillatan sannan za mu fidda su daga cikin saba'i cikin kaskanci wa hum sagirun suna makaskanta ku je ku gaya musu wannan jagoran tawaga sai ce to sai an jima malaman tafsiri suka ce lokacin da ya koma saba'i ya je ya samu balkisu ya ce mata ranke daɗi. ya ce mana ko dai mu tattara namu ya namu mu je mu karbi kalmar shahada ko kuma yana zuwa da rundunoninsa idan suka zo da waɗannan rundunar, ba za mu iya taɓuka komai ba ki yi shawara idan ce ma za ki je ki musulunta ki same mu a can idan ba za ki tai ba Allah ya taimake ki mu mun yi gaba shi ai ya ga ibritu malam kaji mulki mara mulki irin na addini wai mulki amfani ake da shi a shigo da mutane musulunci haka ne ko ba ka bane haka ne wani akan SA sai ya musulunta zai musulunta ko bai musulunta ba zai musulunta <laughs> eh. Allah ya samu dace sai Allah ya ce قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أرمم قرآنا za mu sake shiga wata issa ce kuma ita ma kuma tana da tsayi ma'ana wata gaba wacce kuma ita ma tana da tsayi wadda karshe mu zo mu raba ta biyu sai mu kwana ana gobe idan mun zo sai mu dora Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na'am ba zai kuma isa mu karisa abinda muke so mu karisa ba ne sai dai in kuma karanta mu yi na'am na'am to eh, in na ce kara sai ku ce na'am ya ayyu almara ku ce na'am Thank <laughs>

da ake zai shi a kasuwa ga wani da dubu takwas. To amma idan aka bashi bashi ne wato ya kan aka bashi ne a dubu goma sha biyu. Shi ne ke tambaya cewa na matsayin wannan. Wannan ana ce mishi bai'ut taksi dukkan malamin musulunci sun ce ya halatta wadda kawai yace bai halatta ba malam Muhammad Nasiruddin Albani shi yana ganin kamar bai'ataini ne fil bai'a ciniki biyu ne a ciniki daya cewa in kudi a hannu kaza in bashi kaza amma dai lajina ta fitar da fatawa cewa bai taksir ya halatta shine irin bashin da ake bayarwa a gwamnati ko wani abu yanzu sai ka kawo mashin ana sai da shi naira dubu sittin ka ce naira dubu tamanin tamanin ko dubu casa'in casa'in bashi in za a biya a hankali malamai musulunci sun ce ya halatta ya halatta waɗanda shawara yi da suke da lalurin ciki ko kuma masu shayarwa ba su da wato ba sai wannan laruran ba zai iya barin su su bi azumi ba to amma daga eh, sun sha ruwa to ne daidai wannan lokacin kuma ba su da ikon da za su ciyar in sun sha su ciyar a lokacin daga ba su sai suka samu wato damar da za su ciyar din wani ciyarwa za su yi ko biyan azumin da su a ai su ba sa biyan azumi ciyarwa suke yi da mace mai ciki wadda laruran cikinta ya hana ta yin azumi ma'ana idan ta ce za ta yi azumi za ta galabaita to ita ciyarwa ne a kanta mai shayarwa wadda idan ta ɗauki azumi ko dai ɗanta zai rasa nono saboda azumi ko kuma idan ya sha nono ita kuma za ta galabaita ita ma ciyarwa ne babu rama azumi kamar tsoho ne wadda ya tsufa tukub baya iya azumi to shi ma ciyarwa ne don kaka ai ba zai warke ba ko to shi ma sai ya ciyar saboda ka ciyarwa ne idan ta samu abin ciyarwa sai ta ciyar maimakon adadin azumi da ta sha wannan shine wannan ne kawai eh. wa ya na a bashi ko a'a ana duk abin da za a tambaya fi sabilillahi ne ka san da Hausa ne ake wannan saɓani. da larabci kowa fi sabilillahi ne ko akwatin fi sabilillahi ka rubuta fi sabilillahi ba a rubuta fi sabilillahi wa rasulihi to amma da Hausa ne ake tirka tirka da mutane akai duk abin da zaka roka roka ake don Allah jama'a kuna ji duk abin da mutum zai roka ana roka ne don Allah duk abin da mutum zai roka roka ake don Allah ka yi don Allah ka bari ba a cewa ka yi don Allah don annabi jama'a kun fahimta amma akan roƙi Allah ko kuma akan yi rantsuwa da son annabi ko ƙaunar annabi don son manzan Allah bautan Allah ne jama'a kun fahimta sai ka ce don son manzan Allah son manzan Allah ibada ce mun gane jama'a mun gane jama'a to saboda haka ana yin haka amma dai ba a cewa don annabi wannan shi ne Allah ya samu dace na'am to ya ji فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك